Wannan al'amarin da ya faru ne a babban kogin Benue da yake karamar hukumar Ibbi a jihar Taraban, inda kuwa wani jirgin ruwa ya karye biyu, lamarin da ya janyo asarar rai sama da hudu, kamar dai idda sarkin kwatan Ibbi ya gaya mini a wayan talaho, a yayin da ya fara min bayani da sunarsa kamar haka. Tana za ka Abubakar Maito, to ba ni labari mana menene ya faru karamar hukumar yake na bakin kwa ta ce ya ya kamar wani irin kasara da wani irin kasara aka yi to gaskiya an rasa an rasa rai a ciki an rasa mutane dai wanda suka kai kamar guda hudu da zuwa kiyama waɗanda suka mutu eh wanda suka mutu yanzu yanzu ne hali kuke ciki muna muna kokari muna neman waɗanda aka rasa din sun samu biyu a yanzu sun guda biyu muke kokarin nema kenan a yanzu haka nan take kuwa ne nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin wadda iyalansa guda biyu suke cikin wannan hatsarin yaran su ma nan take suka mutu kuma su ne biyun da aka yi nasarar gano gawawwakin wada ya mini ƙarin bayani a yayin da na fara tambayar su sunansa. Kana magana da Abubakar alimi. ne. Mun samu labari cewa bayan wanka cikin wannan hatsari da ya faru. ka akwai iyalai na guda biyu. Iyalan ka guda biyu suna ciki. Eh. Allah kamar mata kenan. Eh mata ne. Eh, suna cikin wadanda aka yi gawan su ko da su ana cikin wadanda eh, ke nawa. Su an ga su suna fara gano jiya cikin jirgin ne. Sai Allah sai Allah. To yanzu wani hali kuke ciki yanzu haka? Sai mun ji mun nan kan gaskiya. To ko mahukuntan jihar Taraban suna da masaniya akan wannan batu duba da cewa wannan hatsarin jirgin ruwan ya yi sanadiyar mutane sama da hudu tambayar kenan da na yi wa shugaban karamar hukumar Ibbi wato Honorable Dr. Bala S Bako wadda ya mini karin haske akan yadda lamarin ya faru. Jirgi yayi yi lodi zai haye zuwa can jefe domin kasuwan da ke sarkin kudu wanda injin ya tashi a bakin daba ne ma wurma ba an je cikin kogi sosai can ba. Eh. Sai injin ya mutu. Yana kokarin tarewa da bayar ba har shi shiga kaki wanda an gina na water box eh. yana cikin ruwan to sai inji din sai je buga wannan karfe na ruwan nan da ke na water box din da ke cikin ruwa din eh. to da bugawa kenan da wuya sai jirgin sai sai fashe mun samu labari cewa a cikin mutane suke cikin jirgin mutane hudu sun rasu an gano gawawakin biyu amma biyu ana kan nema gulaman eh, ya zo gare ku haka kuwa matsayin ku na mahukunta ya zo haka ya zo wurin mu haka a lokacin da nake kokari hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jin bakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban amma dai hakata da cimma ruwa ba wannan lamarin hadarin jirgin ruwan da ya ma taɓa faruwa a kwanakin baya a jihar Bauchi lamarin da ya janyo al'umma sama da ashirin suka rasa rayukansu Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.